بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya haɗa fuskokinmu a wannan yammacin litinin mai tara albarka na goma sha biyar ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 24 ga watan shida shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah mun haɗa wannan masallaci da ke nan kwakungo cikin garin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin iziya wanda yake a darasin da ya gabata maka shiga babi na hudu babin da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi wannan shine darasin mu na 41 za mu tashi a babi na daya a cikin wannan babi wannan darasin na biyu kenan akan abin da ya shafi azumi wannan fasali da za mu shiga yanzu malam ya ware shi ne don ya yi bayanin abubuwa kamar haka ya yi bayanin abubuwan da yake ya kamata mai azumi ya yi su ma'ana al-mustahabbat kenan sannan kuma ya yi bayanin abubuwan da bai kamata mai azumi ya yi su ba abubuwan da suke makaruhai kenan sannan kuma ya yi bayanin abubuwan da suke ibadu da suke koda wajen wajen ramadan akwai ibadun da yake mustahabi ne mutum ya yi su kamar wasu nau'uka na azumi kenan sannan kuma ya yi bayanin hukuncin wanda ya ɓata azumi da ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɓata azumi shin ya ɓata da gangan ne ya zayyana hukuncinsa shin ya ɓata da kuskure ne ya zayyana hukuncinsa Allah ta'ala ya mana muwafaqa qala rahimahullah faslu yustahabbu taqdimu al-fitri wa ta'khiru as-suhur wa kafu lisani an al-hazayan wal-fuhsh min al-qawl wa tarku siwaki bi-rutab wa tarku al-mubalaghati fi al-madmadati wal-istinshaq qala rahimahullah faslu malam yace faslun rabewa kenan raba wacce magana da wannan magana rahimu Allah yustahab malam yace yustahabu an so an so kadimul fitri gabatar da cin abinci gabatar da fitar gabatar da buɗe baki da zaran lokacin buɗe baki yayi an so a gabatar da shi wata akhiru suhur kuma an so a jinkirtar da sahur ma'ana kada a yi sahur kenan a tsakiyar dare sannan kuma a ci abinci a yi buɗe baki da zaran lokacin buɗe baki ya yi a nan mala ya faɗa wani abubuwa guda biyu abu na farko taƙadimu fitar gabatar da buɗe baki da zaran lokacin buɗe baki ya yi ya zama mutum ya gabatar da buɗe baki na farko kenan na biyu da zaran lokacin sahur ya yi mutum ya sahur kada mutum ya sahur lokacin shi bai ba ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a hadisin sahal a saidi Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa la yazalu an-nasu bi khairi ma fitra wa akharu sahur la yazalu an-nasu bi khair mutane ba za su bushe suna cikin alkhairi ba alkhairi yana tare da su ba ma ajjalul fitra muddin suka gaggauta buɗe baki kenan a duk lokacin da mutane suke gaggauta buɗe baki in ce gaggautawa ba wai a yi shi kafin lokaci ba da lokaci yayi da an yi wa akharu suhur suka kuma suna jinkirtar da sahur ba sa yin shi a tsakar dare lalle mutane suna wannan to lalle ilalla suna tare da alkhairi kenan mutane suka rasa wannan sai rasa ma alkhairi alkhairin duniya da alkhairin lahira alkhairin lahira shine riko da wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan wannan yana nuna mana ba gwaninta bane ka ce ai kai ba wai da rana ta faɗi kake shan ruwa ba saboda kai azumi baya baka wahala wannan ba gwaninta ba ce kun fahimci wannan da ke ku abin da ake bukata da zarar lokacin buɗe baki yayi mutum ya buɗe baki kuma gaggauta buɗe baki yana cikin karantarwa ta addinin musulunci wacce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bayyana ta a wani hadisi da yawa za ga malamai suna bayani kan taqdimul fitr gaggauta cin abinci da jinkirta sahur mai ashmawi ya faɗi wannan magana in dai kana magana za ga malamai suna faɗi wannan me yasa haka jinkirta buɗe baki a kai shi cikin dare ko sai taurari sun fito a gidace ta hudawa yahudawa in suna azumi ba sa buɗe baki sai taurari sun fito daga wurinsu mabiya addinin shi'a suke mabiya addinin shi'a ba sa buɗe baki a shi'anci sai taurari sun fito nau kenan biyu hakan nan ma 'yan tatsi ne ba sa buɗe baki sai taurari sun fito wai sun ma'akin musu yama ilallai saboda abin da ya sa maka faɗi wannan shine abin da ake cewa dalili amma duk wani wanda yake dan bid'a ne babu yadda zai ka ji ya ce yayi bid'a dan tana bid'a sai ya samu wani abu ya dan fare dan ya zama mishi dalili ko da ba dalili bane manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace idan dare ya bullo daga nan yini ya tafi daga nan fara farasa'ib muddin rana ta faɗi a tabbace rana ta faɗi shikenan sai mutum ya ajiye azumi kenan mutum ba zai ajiye azumi ba yana da shakku rana ta faɗi ko bata faɗi ba ba bata faɗi ba kada ya ajiye azumi jiya ya sha ya an yi buɗe baki jiya bakwai da minti biyu yau sai aka wuni ana ruwa sai ga mana karfe shida da minti hamsin gaba ɗaya rana ta yi rana gari ya yi duhu zai ci abinci ba zai ci abinci ba zan jiya bakwai da minti biyu ake buɗe baki kuma babu yadda za a samu bambancin minti goma sha biyu tsakanin jiya da yau dan yanzu shida da minti hamsin ba zai baka lasisin ka yi buɗe baki ba ga haka sai hatara sosai da sosai azumi da ake cikin damuna sawa'u na nafila ne sawa'u na farilla ne babu yadda zai mutum jiya ya sha azumi ya yi buɗe baki yau kuma a samu tazara minti goma sha a kan haka wata ta'khiru suhur da kuma jinkirtar da su'ur ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gari yana cewa ta saharu fa inna fi suhuri fi baraka ku yi suhur domin a suhur akwai albarka ubangiji subhanahu wataala yana sanya albarka a abincin safar ba gwaninta bane ce ai shi baya safar wasu yana ganin gwaninta yake yi saboda kuma kiyaye ibada daban fa al'ada daban azumin nan ibada ce saka aka yi saboda ka zaka yi ne yadda wanda ya saka ya shimfiɗa maka ƙa'idojinta ɗaya kenan kenan wani yana nuna mana kada mutum ya kashe dare dan irin wannan mutane sun gama kashe dare ne karfe ɗaya karfe biyu sai ce to da haka ne bari ma yi suhur ɗan shi gaba ɗaya kun gane ko sai zamana waya karfe biyun dare ya sufur wanda yake ba lokacin sufur ne kuma abin da ya sai wannan dan kada ya tashi dan ya riga ya gama cinye daren kaga bai tashi yayi sufur ba bai samu ya halarci sallar asuba a cikin jam'i ba domin galibin wanda yake yin sahur yakan halarci sallar asuba a cikin jam'i shi zaka je ganin ma idan azumi yayi ka ga masallatai suna ta suna ta cika sosai da sosai ga sallar asuba da sai kun yi ragowar sahu a baya amma da azumi ya zo zai ga hatta bari me ake fitar da su waje kaga kenan lalle ilalla a akwai albarka yana cikin albarkar ne mutum dan ya tashi ya sahur ya samu kuma ya sallar asubahi a cikin jami'i wanda yake waɗanda suka kashe dare akan wannan subhanallahi alazim wata mai alfarma watan ramadan mutum ya kashe dare yana kallon fim ya kashe rana yana bacci kaga wannan yayi ma azumin gaba ɗaya shiga shin tunka dangare kenan bai san me aka yi ba yayi ma wata ramadana gaba ɗaya wata irin fahimta Allah ta'ala ya sauke wasu kuma a'a daren shine kawai za a yi tafira a yi tafira a yi tafira da rana kuma a ta kallon fim wai fi kallon fim ne shi zai rage wa mutum nisan yini din Allah ta'ala ya sauke wannan masifa ce wannan masifa ce wannan masifa ce malaka ya ce mana mustahabbi ne mutum ya gabatar da bude baki a idan lokacin shi yayi kuma ya jinkirtar da suhuwar kada ya shi a tsakar dare sai lokacin shi yi qala rahimahullah wa kaful lisani an al-hadayan wal min al qala rahimahullah wa kaful lisan mustahabbi na uku na mai azumi shine kaful lisan kame harshe kame harshe ba wai a cikin watan azumi ba sai dai yana da tsananta ne a watan azumi hadithin mu'az bin jabal da annabi tsira da ya tambayi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da ya ce wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi yace yanzu za a danke mu kenan da abin da muke magana da shi an salmi ce sakilatuka ummu fa hal yakubu an-nasu ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaid arsinatuhum ai ba abin da ke kifar da mutane su shiga wuta ta karan hanci ko ta fuska sai abin da harsunan su suka suka sara musu suka girba musu ba ga wannan a azumi da wajen azumi amma a azumi abin ya fi. shine wa kafin lisan da kame harshe anil hazayan da maganganun da ba su da kyau maganganun da ba su da kyau wal fuhushi da ƙazantattun maganganu min alƙawli na maganganu ƙazamar magana haramtacciyar magana bai kamata bai kamata bai halatta mai azumi ya yi ta Kulura bai halatta ya yi ta ba ibtida'an a cewa shi ya fara yi to idan tsokana shi aka yi fa kuna ji da kyau ko idan tsokana shi aka yi fa ya ce in yi sa'in idan wani ya zage shi ko ya aibanta shi ko ya ci zarafinsa ya ce mai in yi sa'in ni ina asali mana ba zan rama ba ba zan yi kaza ba zan yi kaza ba zan yi kaza ka dole ne mai azumi ya zama ya kame bakinsa a shari'a mugayen maganganu batsa yawan tsarin yawan mai yau wani duk yana cin yawa mutum azumi kenan azumin ba wai ya taƙaitu ne kawai ga mutum ya daina ci ya daina sha ba azumi ba iya nan ya tsaya ya wuce qala rahimahullah wa tarku siwaki bi rutab da kuma barin aswaki da abin da yake mai danyi da abin da yake danyi in kuma ta ba makaranta shi kuma ya halatta al ya halatta kawai da ka kiyaye kada ya huce maka makogaro ana fata mun gano wannan da ke ko qala rahimahullah wa tarkul mubalaghati fil mawdhu'ati wal istishaq wa tarkul mubalaghati dabarin tsanantawa fil mawdhu'ati a wurin kuskuren baki wal istishaq da wurin shakarwa. dan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa baligh fil istishaq illa an takuna sa'im in kana shakarwa ka kai matuƙa sosai wurin shakarwa sai in kana azumi in kana azumi ne ba za ka shaƙa ruwa sosai da sosai ba amma in dai ba azumi kake yi ba lalle ilalla eh, za ka shaƙa ruwa sosai da sosai waɗannan su ne abubuwan da yake mustahabbi ne ga mai azumi ya zamana ya lazumce su kuma ce kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke mustahabbi ne ga mai azumi ya lazumce su jinkirta sahur a bannan gaggauta buɗa baki idan ka tabbatar da lokaci yayi da jinkirta sahur da mutum ya kame harshen sa azumi yake yi ya kame harshensa daga munanan maganganu da kazantattun maganganu to haka ma batun a sa mummunan fim fim na batsa wannan bai taso ba batun samari su sanya manya-manyan fastoci na mata a cikin ɗakuna a sa haka wai ɗakin samari ne wani wannan dubi halatta ba mace tsirara ya sanya fastarta a cikin ɗaki wai ɗakin samari ne wani dubi halatta ba cikin ramadan da watan ramadan wani waye shi waye shi kare ba zai ci ba waƙoƙin da ke ciki da ake sauti kenan za a ga duk haramtattun waƙoƙi ne dan duk abin da aka kaɗa mai gurmi aka kaɗa mai bututala ya zama haram ko menene shi biduni istisna ina fatan kun bayyanci jumlata ko ƙur'ani ne ake rera shi kuma wani yana kaɗa bututala ya zama haram a saurara to haka zaka ga wani wayan shi wasu kuma tsallake ma mugayen fina-finai zaka gani a cikin wayan shi na ɗazu da muke magana wasu kila a ɗaki ne yake kallo wanzu kuma wannan a cikin waya suke duk inda yake ma dimin da'imin ma yana tare su kaga mutum shi ba kira shi ake ba amma ya nace wurin caji duk inda ya samu wuta sai ya sa waya caji duk inda ya bana sai ya sa wuta caji a wuni da kira a kira shi su uku da kyar ya kira su biyu amma ga ya damu wayan shi da caji ashe ba kiran waya yake ba kira yake karba ba ko kuma kira yake ba a kawai wasu mona nan da biyu yake a ciki wasu Allah salamatu wa lafiya قال رحمه الله وصوم يوم عرفة لغير الحاج ويوم تسعاء وعشراء وثلاثة أيام من كل شهر ولا تختص بالأيام البيض قال رحمه الله وصوم يوم عرفة أي أيوة ويستحب kuna ji da ke ko duk akan yustahabbu ne an so an so sai ce wa yau yawmin arafa an so yin azumin ranar arafa li ghair ga wanda yake ba alhaji ba an ce wanda ba alhaji ba ba wanda yake tsaye a filin arafa ba ba wanda yake sanya da ihrami yake sanya da ihrami ba a jide wannan lokaci a wannan rana ba ina ba ta mun gane wannan da ke ko an so yin azumin ranar arafa yin azumin ranar arfa ba karamin lada yake da shi ba ba karamin matsayi yake da shi ba yana kankara zunubi na shekarar da ta wuce ina fata mun fahimci wannan da kyau amma kar kuma manta a darasin da muka faɗa duk da haka bai kai ramadan ba amma lalle ilalla yana da yana da falala sosai da sosai haka yanzu ba magana kenan mutum yayi tambaya malam yanzu mutumin da ake mishi ramadan ya halatta ya asamin ranar arfa ai daga ramadan kafin ranar arfa kwanaki nawa ne kaga dai in kada ki shawwal za ga yana da kwana 28 ko 29 domin ba azumi ranar sallah saboda haka zaka cire ranar sallah in watan yayi 30 kenan kana da kwanaki azumi 29 sannan ga watan zulqada baki ɗayan shi sannan ga kwana tara abin nan ga kwana takwas a watan zulhijja duk mutum bai yi azumi ba ana ban shi azumin ramadan bai rama su ba kuma yanzu yana tambayar ya ji falala azumin ranar arfa yana cewa ya halatta iya eh bi halatta iya eh ba ina fata mun ko qala wa yawmi tasu'a yawmi tasu'a shine ranar tara ga watan muharram an so yin azumi ranar tara ga watan muharram wa ashura da ranar goma ga watan muharram waɗannan kwanaki guda biyu suna cikin kwanakin da aka wajabta yin azumi a farko azumin ranar ashura yana cikin azumin da aka wajabta daga baya aka share wajibcin ya koma mustahabi aka mai gurmasa da azumin ramadan ina bata ta man gane in an ce tasu'a ita ce ranar tara ga watan muharram aka ce ashura ranar goma ga watan muharram abinda musulunci ya karanta a wannan rana shine yin azumi ranar tasu'a rana tara da ranar ashura da ranar goma kenan ga watan muharram abinda musulunci ya karanta shine yin azumi ranar ashura ranar goma ga watan muharram rana ce da yahudawa suka kasance suna azumtata tintini manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hijira ya koma madina ya tambaye su me yasa suke suka ce ai a wannan rana ce Allah ta'ala ya tserar da annabi Musa daga bala'in fir'auna ranar ashura ranar goma ga wata sai manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya ce mu ne mafi cancantar annabi Musa da ku bare kuwa su yi da ce ta baki kawai ba su suka ce da annan musan ba idza ba anta wa rabbuka fa qatila inna na qa'idu ba su suka ce da annan musan ba a tattakhudha lahu zuwa magana ta abin da suka faɗa ma annabinsu saboda haka ce za mu azumci wannan wata ya umarni a azumce shi a azumci ranar goma ga watan muharram yace idan shekara ta dawo za mu azumci sha ɗaya goma da sha ɗaya ko tara da goma haka makon don a saba mai yahudawa su yahudawa goma kawai suke azunta to dan kada kai ma musulmi ka azunci goma ga wata kaɗai ya zamana ba a bambance kai da ba yahudi ba kuma ƙa'idar musulunci shine a rabu tsakanin duk abin da yahudawa suke a tsaye ku ku yi shi a zaune ƙa'idar kenan duk abin da yahudawa suke a zaune ku yi shi a tsaye kun lura da wannan da ke ko kuma wanda shi zai baka tabbas hakika mai fitacciya tsakanin addinin shi'a da addinin musulunci duk abin da musulmai suke yi za ga shi'a kishiyayi suke yi kun bai wannan duk abin da musulmai suke yi to za ga shi'a kishiyayi suke yi an tambayi wani wani ne zai yi tafiya daga cikin mabiya shi'an kenan sai yake tambayar malamansa zai tafi ƙasa kaza zai yi tafiya in ya je ya zai yi wajen wajen sallah da sauransu sai ce duk inda ya ga mutane sun yi to ya yi kishiyar haka daidai wa daidai kullum da ke ko kenan za ya sallah aka kallaci gabas inda ya ga gabas aka kalla to shi ya kallaci ina yamma inda ya ga masallata sun kallaci arewa to shi ya kallaci kudu kawai ka'ida kenan da ya bashi surata bambanci tsakanin shi'anci da yahudanci in akwai shi to bambancin bai kai wata shida ba kaga kenan babu ba wai ba da kani bane tsakanin shi'anci da yahudanci na kaga aka samu da kani ne da aka samu shekara ɗaya to wannan ta tazara sauran haihuwa ba ta wuce wata shida ba in ma akwai kenan Soraka a ranar ashura babu wani abu mai suna cika ciki wa in baka cika ba za a cika maka rubuta babu shi kullum da ke ku babu wani abu mai suna ta kutaha ina fata mun gane wannan da kyau babu wani abu mai suna kudin shara duk waɗannan makusanci ma an zala Allah biyu sulta babu wani abu mai suna wai bakin ciki dan an kashe Husaini a ranar yadda suka ce a ranar ne Husaini yi shahada Allah ta'ala ya karbi shahadarsa kafa a kashe husaini an kashe aliyu bin abi talib kafa a kashe aliyu bin abi talib an kashe usman bin nurai kafa a kashe usman bin nurai an kashe umar ibn khattab me yasa ba a ɗauki ranar kashe uh, umar ta zama ranar bakin ciki ba me yasa ranar kashe usman ba ta zama ranar bakin ciki ba ka ce duk waɗannan biyun shi'a suna musu kallon arnani ƙwarai kuwa da umar da Usman a addinin shi'a waɗannan duk kafirai ne shi Ali bin Abi Talib kashe shi aka yi me yasa ba a ɗauki ranar kashe shi ta zama ranar bakin ciki ba wanda yake shine mahaifin Hussein kuna na da kyau ko to ashe za ka ga abin wani abu ne kagagge da aka kaga ake so a yi mutane rufa ido a cikinsa ɗaya kenan sanan na biyu wai masu waye suka kashe Hussein wana ji da ke ko bayanai sun tabbatar a fili kamar rana karcin asar cewar su yan shi'an sun suka kashe husaini shine suka dawo suna bakin ciki dan ɓadda sawu kada a ga sawunsu a ce su suka kisa kaga ranar mutane suna ta yanka junansu jikinsu wai jininsu izuba tun ƙasa tun da jinin husaini ya zuba ƙasa an ɗibi yara an ɗibi waye ana ta daba ma juna wuƙa. ana mutum yana ta yanka ma jikin shi wuka wai dole jinin shi ya zuba kasa wasu kuma ga har har wuta suke takawa to dama taka wuta wani abu ne wanda yake ba bako ba dama yankin farisa tsohuwar farisa wata yi kira iran a yanzu daman addinin bautar wuta suke yi kisa ga ga wani abu har yanzu jini ne a tare da su amma dai lalle ilalla bayanai sun tabbatar a fili kamar rana garzu a zahar cewar su mabiya addinin shi'ar su ne waɗanda suka kai na Hussein da fatan ubangiji subhanahu ala ya karɓe shi a matsayin shahidi ga ranar tasuwa da ranar ashura ba wa rana ce ta bakin ciki ba balle har a mai da su ranar bakin ciki kaga wannan ranar duk bakaƙen kaya mutane suke tsawa ina nufin mutane mabiya addinin shi'a wala jira da ke ko ya sa bakar riga da bakar hula da bakar komai baki shi kuma wallazi ta wallaki barhum din yana zaune a zariya a kishin gida wai yana karɓar ta'aziyya tsawon wannan kwanaki da zaran ɗaya ga muharram ta yi to da zaran an fara karɓar ta'aziyya ta'aziyarwa ina fata mun fahimci wannan da ke ko kaga ɗaya abun nan akwai wanda aka sami mai aure a muharram ya ce a fasa watan bakin ciki ashirin ga watan safa shi suke zama da shi a matsayin ranar arba'in wai ranar arba'in ɗan husaini an yi bara waccan an yi bara an yi bana wata arba'in to kun bai ci jumlar da kyau a bara waccan an yi ashirin ga watan safa ta zama arba'in to a bara kuma ta zama yaya arba'in din da ya yanzu a bana ma kuma ta zama arba'in baɗi ma kuma ta zama arba'in Ah, wannan ya zama kuma dabbanci kenan bai zama abin manzo Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya mana aikin gafa qala rahimahullah wa thalathati ayyami min kulli shahar an so azumin kwana uku min kulli shaharin a kowanne wata kun an so azumin ranar arafa ɗaya kenan an so azumin ranar tara ga wata na muharram biyu kenan an so azumin ko da tasuwa da ashura tare yake in baka samu damar yin azumi tara ga watan muharram ba to ka samu ka yi goma ga watan muharram ka yi sha ɗaya kuna ji da kyau kenan dai goma ga watan muharram shine abin da ake bukata ka yi kwana ɗaya kafin shi ka hada da shi ko ka yi kwana ɗaya bayan shi ka hada da shi kuma azumi ne mai falalar gaske yana kankar zunubin shekarar ta wuce da shekarar da za ta zo auka maqal eh eh kamar yau kuma ne wasu lasati ayyam da azumin kwana uku yanzu mun samu mustaba azumi guda nawa kenan guda uku Ni kulli shaharin a kowanne wata azumin kwana uku a kowanne wata wanda yana cikin wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ma Abu Huraira kamar da abu huraira ya faɗa yace usani khalili khalili na abin nan babban masoyi na manzo Allah sallama yayin wasici na kada in kwanta sai na yi wuce na azumin kwana uku a kowanne wata na raka'a biyu na sallar walha guda nawa kenan uku waɗannan wasiyan guda uku ne azumin kwana uku a kowanne wata kaga zaka iya kowace goma ka yi daya kowace goma ka yi daya kowace goma ka yi daya ina fata mun fahimci wannan da kyau da azumin da sallar wani haraka a biyu da kuma sallar wuce. qala rahimahullah wala taqtasu bil ayyam al bayd waɗannan azumi guda uku ba su ke keɓantu fararen kwanaki ba suna biyar bayd kwanakin da a su ne wata ya fi haske za ga wata kar su ne ranar sha uku sha hudu sha biyar lura da kyau duk watan da ya kai sha uku sha hudu sha biyar za ka gan shi karfe goma dare sai gari ya yi tar matsatsai ina ba ta mafi wannan da ke ko malam ya ce waɗannan kwanaki guda uku ba su keɓantu ga waɗannan kwanakin ba sai dai akwai ruwayoyi na hadisi da suka tabbatar da suka fasara waɗancan kwanaki uku su ne waɗannan kwanaki uku na sha uku sha hudu sha biyar ina fata mun fahimci wannan da ke ku qala rahimahullah wala yukrahu sawmu yawm al-jum'ati munfarida wa yukrahu dawq al-milhi wa majj wa muqaddimat al-jima'i kal qublati wal mubasharati wa tafakkuri wan nadhar al-mustadam wal mula'abati in ulimat as-salama wa illa fa yahrumu alayhi dhalik قال رحمه الله ولا يكره بأكرهنت صوم يوم الجمعة azumin ranar juma'a ba mun munfaridan shi shi kadai ba karanta haka ba kun ji tarkibin larabci sosai ba a karhanta yin azumin ranar juma'a ba shi shi kadai in an ce ranar juma'a shi shi kadai ana nufin ba tare da an hada juma'a da alhamis ba ko juma'a da asabar ba a'a a yi ranar juma'a shi shi kadai ba a karhanta haka ba hadisi ya tabbata daga abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'da wani hadisi bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da sauraito shi abu hurairah ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasumanna ahadukum yawmal jumu'a kada ɗayan ku ya kuskure yayi azumi ranar juma'a illa an yasuma yawman qabla sai in ya azumci rana ɗaya kafin ranar juma'a sai ya hada da juma'a kenan au yawman ba'da ko kuma zai azumci rana ɗaya bayan ranar juma'a sannan ne yake da damar yayi azumin ranar juma'a in ya zama na jiya alhamis yayi sai ya hada yau juma'a ko kuma yau yayi gobe asabar sai nan ne ta nan ne yake da damar yin azumi ranar juma'a amma in dai ba haka ba to bai halatta ba kuma talabazin la ya suman la ya ga la'an annafiyal jinsi ga nuna tawkid a saƙila, kada ɗayan ku ya kuskura ya yi azumi ranar juma'a ita kadai to ya zama hada wannan bayanin kaga wannan hanawa ake ma gaba ɗaya shi kuma ya ce ba a ma karanta ba kun bai wannan da ke ko al'amari ne mai sauƙi, ta yana saukin yake da shi ta abin da muka sha ambata to ita wannan al'umma ta manzan, Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ce da annabinta shi kaɗai ne yake dauke da iliminta baki ɗaya amma bayan annabin to al'umma gaba ɗaya take dauke da ilimin saboda a lokacin da kaji ka kware kan wani abu lokacin kuma kaji jahilci waɗansu abubuwan da dama in gane wannan da ke ku takan yi malam wannan hadisin bai kai gare shi ba sai ya faya faɗi wannan jumla sai da inda wannan hadisi ya kai gare shi da bai faɗi wannan jumla ba ina ba ta mafi tonar da ke ku qala rahimahullah wa yukrahu dhawqul milhi an karhanta ɗanɗanan gishiri wa majjuhu da kuma tofar da shi a ɗanɗana gishiri a tofar ƙasa makaruhi a ɗanɗana gishiri kuma haɗe fa wannan ya karya azumi ya zama haram idan aka ce makaruhi ana nufin ma yufabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li shi abin da in mutum ya bari zai samu lada kun gane ko amma idan mutum ya yi ba za a mai azaba ba shi ake nufi da makaruhi saɓanin mustahabbi da muka buɗe karatun na yau da shi mustahabbi ne ma yufabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki shi abin da in mutum ya yi yana da lada in bai yi ba kuma bai da zunubi shi kuma wannan makaruhi shi abin da in mutum ya bari dan yana makaruhi to za a ba shi lada in kuma ya aikata ba za a bashi zunubi ba kuna ji da ke ko amma ba ita ne abinda ba yake cewa wai gafiya karahiya ba ce wacin da banza ba ta banza a ba haka ba je yi bincike kan gafiya sosai da sosai قال رحمه wa ومقدمات jima' hakan nan makaruhi ne dan yana magana ne akan wa yukrahu an karhanta ɗanɗanon gishiri da tofar da shi kenan abu ne guda biyu a gabanka ka kasa ganewa a cikinsu a ciki wanne ne gishiri wanne ne siga in fahimci wannan da ke ko ka kasa gane don wannan ko gishirin besa ne wannan kuma siga ci ka kasa tantancewa to sai ka dan dandana sai ka kankare dandanan ka zubar kasa a matsayin na mai azumi mala yace makaruhi ne amma bai kare azumi ba kenan yawa dan mutum ya tofar da shi kasa bai haɗe shi ba qala rahimahullah wa muqaddimatul jima hakan nan makaruhi ne ga mai azumi duk waɗannan abubuwan da muke cewa makaruhi ne ko mustahabbi ne bai shafi maza kaɗai ba banda mata ko mata kaɗai banda maza ba a'a ya shafi maza ya shafi mata duk abin da kika ci ko ka ji an ambata na ibada ya haɗa maza da mata sai idan wani dalili ne da ya zo ya ware maza kaɗai ko ya ware mata kaɗai ko ya fitar da maza ya bar mata ko ya fitar da mata ya bar maza amma in dai ba a yi wannan bayanin ba to duk abin da kika ji ko duk abin da ka ji ya shafi maza ya shafi mata saboda duk waɗancan da muka ce mustahabi ne kaza mustahabi ne kaza ya shafi maza ya shafi mata waɗannan abubuwan da ake cewa makaruhi ne yin kaza makaruhi ne yin kaza ya shafi maza ya shafi mata qala rahimahullah wa muqaddimatul jima' hakan nan makaruhi ne yin duk wani abin da zai zama kamar sharar fage ne ga jima'i ba wai jima'in kaɗai ba shi jima'in haramun ne to amma duk abin da zai zama kamar shara fage ne gare shi kalkubula kamar sumbanta ta sumbance shi ko ya sumbance ta wanda ake kira kis kenan wal mubashara da rungume ne ya rungume ta ko ta rungume shi wa tafakkuri da zurfafa tunani ma'ana da yin tunani ta yi tunanin namiji ko shi ya yi tunanin mace wan nazari da kallo al mustadami wanda aka dawama ya kura mata ido tun da ta fullo yake ta kallanta wai shi kada ya kau da kai ya dawo a ce yana da wahayin shaidan wai kallon fari wannan babu laifi a kansa da haka da ya kura ido da ake ce magana sai ci ta daga ma abokin shi hannu wai sai ya gama kallon dan yanzu in ya dawo ya koma to na biyun ne wai harama amma na farko ba haramun bane a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi abun fa da aka ce ba haramu ba shine arba farko da muka yi tana wa kana ganin wannan yan rabin sakon shine ba haram ba sai kaura kai kai subhanallah kaura kai amma ka ce ka kwar ido kana ta kallo sai ta huce sannan ka dawo ka ci gaba wannan haramun ne sama na ce wannan nazar mustadam da kallo wanda aka dawwama ana yi ko ita ta kallaci namiji ko shi ya kallaci mace ko tana bacci ko yana bacci ko ma dai wannan lokaci ne don duk waɗannan abubuwan suna saƙa ma mutum wani abu a zuciya wal mula'abati da wasanni ita ta wasa da shi ko shi ya wasa da ita wannan fa ana nufin mai mata kenan a ga wanda yake ba shi da mata da budurwar shi ne ko da bazo wannan haramun ne a cikin ramadana ko wajen ramadana haramun ne balle mutum ya ɗauki mummunan fim mummunan abu ya dinga kallo wannan duk haramun ne ya yi azumin ya rubuta azumin baki daya kuma ku duk inda aka ce yin abu kaza a wuri kaza yana da falala kuna ji da kyau ko to yin sabo a wuri shi kuma yana da zunubi mai girma kun bayyance ni da kyau yin sadaka da karatun qur'ani da ayyukan alkhairi a watan ramadan suna da falala sosai da sosai kenan yin laifi saba ma Allah yana da zunubin yafi a wajen ramadan ya fi a cikin al'asharul hurum kun gane ku ai mun karanta ku kwanan a mota cewar wanda ya yi barna wanda ya ta'addanci a cikin watanni masu alfarma za a ƙara mashi ne ko za a zafi badiyar watanni masu alfarma su ne rajab zulqada zulhajji al-muharram yin laifi a waɗannan watanni ba ƙaramin zunubi ba ne ba ƙaramin girma yake da shi ba da Allah ta'ala ce fala tazlimu fi inna anfusakum saboda haka yin ayyukan alkhairi a watan a watan Ramadan yana da falala kenan saba ma Allah a watan Ramadan yana da zunubi sosai da sosai wasu matan auren tiri suna na san gama tara fina-finai wanda za su yi ta kallo cikin watan Ramadan wai dan ya tafi musu da nisan rana ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma mutum yana so ya gwada bayan yayi wa'azin yayi wa'azin yayi caji ya fahimci cewar wani lokaci aka saba ya dawo aka gane dawarsa ya canza ya dawo gida firgigi kawai ya zo supervision ya zo kawai zagaye in ya saba dawa sha biyu ne to ya dawo irin goma da rabi din nan kaga kuta ba a tsammanin ma zai dawo Kuma fahimci wani za ga suna ta kallo ko ta je ɗakin wata ko an zo ɗakin ta ko kuma in kai ka hana sai a je a ɗebo wasu wuraren sai a kawo nan ɗakin naka ya zama da za a kalla ya ta tara shaidanu daga ana azumi kuma ana ɗauke da abin da ke cinye azumi yake lashe azumi yake neman ƙari wasu Allah salamatu wa afiya rahimu rahimahullah in ulimati salama duk waɗannan abubuwan makaruhi ne idan in ulimati salama in aka tabbatar da babu wani abin da zai faru kullura shine in ulimatis salama in aka samu in shi namijin ya tabbatar da zai iya mallaka sha'awarsa misali ko ita matar za ta iya mallake sha'awata to wannan shine malam yace makaruhi ne wa illa in ko ba zai iya yiwa babu tabbas wurin mallake sha'awa fa fa yahrumu alaihi zalik haramun ne ga shi namiji ko haramun ne ga ita mace yin haka nan gaba shi yasa ko ga a duk lokacin da nake karantar da irin waɗannan wurare sai in rasa meye azarbaban mutane da suke da suke da aƙidar ɗaura aure kafin ramadan ya sani na babu wani nassi na falala ko ƙarami ko ba amma sai ga an ce a'a a ɗaura auren wata yi azumi a ɗakinta azumi nawa ta yi a gidan iyayenta kun gane ko sai wannan kawai wannan in an bar shi ne ba zai zama cikon na ashirin wataƙila ta yi goma sha tara a gidan mahaifinta malam sai ga ana ɗaura aure dab da ramadan dab da ramadan dab da ramadan wani azumin wani auren ga saura sati biyu ramadan za a ɗaura shi wani ga saura sati ɗaya wani ga saura kwana uku kun fahimci wannan da ke ko yana yana ɗauke da zazzafar sha'awa kana dauke da zazzafin shi ya kake ganin azumi zai kasance a wannan kana sai ga masu imani ne ma za a dinga tambaya malam kawata ce ta sani mata tambaya wai sun yi sabon aure sai mai gidanta bai fita da wuri ba ba wani bai fita da wuri ba ka fara za su wani bai fita da wuri ba ka fara za su kuma iyaye suna da hannu a cikin wani iyaye suna da tasu gudunmawar sosai da sosai daga dola ta shaɓa sha matakar babu wani wanda ya ce kuwa wata falala kan ɗaura aure cikin watan sha'ban me yasa ba za a ɗaura shi tintina ba in kuma ya zo irin wannan a mai da shi zuwa watan karamar sallama a ga kusa da falala ko dan a shine annabi sallallahu alaihi ya aure Aisha radiyallahu anha shikenan ba a dai cikin gulƙada mana a bai cikin gulhijja mana a ce wata zo ta ci rago ne saboda haka irin waɗannan ɗaure-ɗauren aure da ake ya kamata a yi karatun tanatsu sosai da sosai duk abin da za a yi a yi shi psychologically kawai a kauce mu wani abu kun fahimci wannan da ke ko a yi ƙoƙarin kauce mu wasu abubuwa kawai me zai hana ɗaura auren tun farkon watan rajab Kullum lura da ke ko ko kuma a bar shi sai bayan sallah mana amma a ce wai azumi saura kwana uku to idan azumi saura kwana uku aka daura aka azumi saura sati daya aka daura aure dan biki shi za su wasu eh azumi saura kwana na shi a masu abin nan gagara an kawo kafin ma a bude shinkafa a bude saman bita a bude manja ma azumi ya daga haka za ka irin waɗannan abubuwan akwai ganganci wani nau'i na wani kaso daga iyaye wanda yake ya kamata a faɗa ku da shi in dai malam zai faɗi waɗannan kalmomi ya ce makaruhi ne yin duk abin da ke da alaka da jima'i kamar abin da ya shafi sun ba kis ko rungumemeniya ko tunani ko kallo ko wasanni makaruhi ne a yi haka in ulimatis salama in aka san ba abin da zai faru makaruhi ne wa illa in ku an san akwai abin da zai faru fa fa ya haramu alaihi zalik sai hakan ya haramta to maimakon ta sanadiyya ka ne sai ku gaggauto da duk waɗannan abubuwan na bukukuwan nan wani biki ne aka taɓa yin shi a shirye a ce an riga an shirya kowanne haka za ga an tafi an tafi sai dai Allah ta'ala ya abin na gaggawa ake saura ka yi saura wata ɗaya saura kwanan arba'in shi kenan ya fi wallahu ta'ala a ai dai samari kasu ce na ɗaga musu aure fa gaskiya ne maganin kada a kada a yi na faɗa muku kuma wato waɗanda masu da'awa wanda suke filin da'awa suke karantarwa islamiyu ko suke program abubuwa da yana wanda ke saha shi zai ba irin waɗannan labarai kaji an kira ka daga an kira ka a waya wai ƙawarta ce ta sa ta mata tambaya kuma fahimci da kyau ko eh kama kaddara kawarta ta ce inda ba sa ka kai yi bincike ba kun fahimci wannan da ke ko ko kuma ya ce a abokin shi ne ya sa ya mai tambaya kuma ina faɗa muku wanda yi tambaya fa akwai nauyin alkhairi tare da shi wani fa gudu zai gaba ɗaya watan zai share kawai قال رحمه الله ولا يفطر الصائم المتطوع لأزيمة أو غيرها وإن حلف عليه بالطلاق الثلاث أو العتق حنث إلا أن يكون أحد والديه أو شيخه فإنه يطيعه إذا كان على وجه رأفته لإدامة صومه قال رحمه الله ولا يفطر الصائم mai azumi ba zai ajiye azuminsa ba almutatawwi'u wanda ke azumin nafila ba zai ɗauko azumin shi ba ya zo kuma ya ajiye shi wai dan yana azumin nafila ina fatan kun bai da ke ko li azimatin dan wani abu kawai da ya faru au ha ko ma ba abin da ya faru ba zai yi eh, ya karya kullum ya yi kyau kawai ya dauko azumin shi ya zo tsakar rana kawai ce zai karya a kar kuma ta azumin nafila ne asali ba wajibi ba ne kun cire wannan da kyau ko ba wajibi ne to fatin da ya dauko shi kuma ya zama wajibi ya cika shi yasa mai maraki sau da yake cewa wannan fulun laisa bi shuru'i yajib fi ghairi ma nazamahu al-muqarrir كيف وصلنا كيف وصلنا مسائل قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عمدي يتي والنفل ليس بالشروع يجب نافلة yajib زما ba wai إلى zama في غير ما aka fara إن fi ghairi ma nazamahu al-muqarrib in banda abubuwa da mai muqarribu salik ya tsaro su ya fito da su mai irshadu salik shi muqarrib ya kawo su if yace tsaya wastami ka kasa kunne ka saurari masaila waɗansu matsaloli kada haka mu da malamai suka riga suka masu musu hukunci bi annaha bil ibtida'i tilzamu cewar da zaran ka fara to sai ka sun hau kanka sai ka hantsi salatuna tano na daya sallah na fila ba wajibi ce ko mun yi magana sallar wal hada su ba wajibi ce amma ka fara Allahu akbar to sai ka kai kun fahimci wannan da ke ko shi sai ya ce salatuna wa saumuna da azumi azumi na nafila ba wajibi ba ne amma ka fara sai ka kai wa hajjuna da hajjun hajji na biyu ake nufi daga na biyu abin da isama dan hajjin farko shine hajjin islam shine hajjin da yake wajibi a kanka hajjin farko da kai amma na biyu na uku na hudu wannan duk ba wajibi bane amma idan ka fara sai ka kai wa timul ajja wal umratu lillah wa umratu lana da mu no kenan hudu kaza kafuna haka na kafi ba wajibi bane amma in ka fara sai ka kai tawafu na haka na tawafi tawafi ba wajibi bane ina nufin tawafi a matsayin na tawafi ba wai kana aiki haji ko kana umara ba tawafin nafila yin shi ba wajibi bane amma ka fara sai ka kai sai ka kai nawa bakwai ma timamil muktadi hakan nan ka bi liman ka fahimci wannan ka bi liman sallah ba wajibi ba ne dan kana da maka wuce ka je ka bi na wancan masallacin kun lura da kyau ko saboda haka sai ka ga a bari da ka bi shi kawai a kana bin shi janyo bakara ai sai ka kai eh kun lura da kyau ko fa yalzamul qada bi qada'i amidi malam yake cewa zai zama wajibi a rama in mutum ya yanke waɗannan da gangan isa malam yake cewa mutumin da yake azumin nafila azumin nafila asali ba ba haramu ba wajibi ne amma in mutum ya fara to sai ya kai قال رحمه الله وإن حلف عليه بالطلاق الثلاث كودا كو wanda ya kawo mashi abinci ya rantse mai da saki uku yace na ya rantse fa kun jigo ya rantsa ya saki mata yi saki uku in baka ci abincin nan ba a kai kuwa sai ka ci dan ka fitar da shi daga rantsuwa ko ne kuma so kake ka aure ta ba eh sai ka rama azumi ai ya fi sauki karama azuma dan ka tabbatar mishi da auren shi kuma Mm-hmm. <laughs> awil itiki ko kuma ya rantse ya yanta wasu in baka ci abincin nan ba ya goka shi ne jari A sai ka ci in yaso sai ka rama azumi qala rahimahullah hunnis sai warware illa an yakuna ahad walidai sai da to idan wanda kuke wannan dirgar da shi ɗaya ne daga cikin mahaifanka ɗaya ne daga cikin mahaifanka ya ce ajiye shikenan sai ka ajiye eh mana sai ka aji sai ka bishi saboda biyayya ga mahaifi wajibi shi azumin da ka ɗauko kuma ba wajibi ne ka samu wani lokaci karama shi ka gane wanda ke ko ah to mahaifi ne ya ce gobe za a fara fitar da taki gona ko sai ka ce ka tayi da azumi Allah sai ya ce aji azumin nan ai mun karanta iziya cewa ya halatta in ce ka aji eh mana kun mai wannan da ke go yawa ko kuma gyatu maka ce ka ce ajiye ka ga ka wahala ka wahala ka wahala sai kai aje azumin nan sai ka ajiye shi ka yi muzure ka kawai da kai qala rahimahullah aw shaykhihi to anan wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da malam ya dan jinin ɗariƙa ya dan motsa mishi kaɗan kasan a cikin sai jinin ya motsa mishi sai ce ko shehinsa kun ga ko sai mai sharhi ya daɗa fito da ɗariƙanci a ciki yace shehin ka ne wanda ka ɗauki alƙawarin ba za ka saba mashi ba ka gane ko to ya fito sosai da sosai a ciki nassi dai na mahaifa wannan wadih ne dan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana Allah ta'ala ce yi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmin fala tuti'huma kawai iyaye su ce kai shirka ne ba za ka yi ba amma su ce ka ajiye azumi na nafila kullum da ke ko azumi na nafila su ce ka ajiye ai dole ne ka ajiye don abubuwan yanzu ka ajiye yana komawa za ka rama ko ba za ka rama ba shi kenan kawai wasu su ce za ka rama wasu sai ba za ka rama ba mu je ma za ka rama din sai aka yaya sai ga mana ka samu ladan biyayya ga mahaifa kuma ka samu ladan ka. kun fahimci wannan da ke ko sai malam ya ce au shehi a ko shehinsa a kai ku sai ka ce shek ai ina azumi ka san na azumi fa innahu yuti'uhu malam ya ce zai bi shi idza kana ala wajhi ra'afa idan ya ce maka aje ne wajen tausaya maka yana ganin ka wahala ko azumin zai wahala da kai dan yana ganin wannan aiki da ya sa kafa in ya wuce waɗannan ba za a shiga wani hali ko zai aike ka ne zaka dan zaga da ta nan ne kawai haka kilomita 25 ne yanka dan fita haka kai haka kawai shikenan ka riga ka kai ko da keke ne ko da kafa kun fahimci wannan da kyau ko da ka sai mutum ya aji li idamati sawmihi domin dai ya tabbatar da azuminsa قال رحمه الله عز وجل ومن أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا وجب عليه قضاؤه ويأثم إن كان عمدا وتجب عليه الكفارة بأحد ثلاثة أشياء على تخيير وهي إما إطعام ستين مسكينا كل واحد مد بمده بمده صلى الله عليه وسلم هو أفضل أو صيام شهرين متتابعين أو اتق رقبة مؤمنة كاملة غير ملفقة سليمة لا تستحق بوجه قال رحمه الله ومن أفطر في نهار رمضان duk wanda ya ajiye azumi ya karya azumin shi da rana a watan ramadan Allah ta'ala ya haka wani ya tasa wani ya ce sha ruwa ba laifi ba ne ya tasa shi ya tasa shi sai da ya kurbi giya da wajen ramadan mawaki mawaki wa man afqara fi nahari ramadan duk wanda ya karya azumin shi da rana a cikin abin da ke cikin muftirat ko yi jima'i da rana an an ce da rana ana nufin bayan hudu wa alfijir kun fahimci wannan da kyau ko bayan hudu wa alfijir ya san alfijir ya fito ya yi jima'i da mata shi ya yi ifta abin da za a faɗa a kansa ko yana sani ya sha wai za su je ƙwallo kuma cikin watan ramadan ne wannan haramun ne babu wani wanda ya ce wai wai wai mai kwallo ya ajiye azumi ke wajen zai kwallo an gangan ausa hawan ko da nuwa kun gane ko sai da ya ce koshi ya kora ruwa ya kuskura baki sai tuna yau yana azumi wani shine sahawan da nuwa kenan kun fahimci wannan da ke ko da ganganci kuma ya shigo gida ya zama ta iyaye shi ta haihu ne da azumi mata dai sun yi abinci ga taliyan nan malam ko shinkafa nan ta yi jajawar ta sha kibi ko ta sha nama ya yi fuska ya ɗebe shi a wannan shi ma ya da gangan sai ya yi kafara qala rahimahullah wajaba alaihi qada'u sai ya rama wannan azumin guda ɗaya da wanda i da gangan da wanda i da rafkanuwa da mantuwa kenan kuna ji da ke ko sai ya rama wannan guda ɗaya akwai tambaya me ce tambayar aha kafin a to ai na faɗe shi shi ce akwai mai eh, eh. ya ce mai mantuwa mun karanta an gutul da malamai a wanda ce masoma ya cika azumi ma'anar ya ci gaba da wannan ko ko ya ci ko wani makafin wannan eh kuma yake wannan ko kaga tana aka ce ya cika ya nuna wannan ya samu gibi kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau ɗaya daga cikin fasarorin da aka yi shi sa wannan da ya ce ya rama to yana nufin kenan wannan azumin bai cika ba saboda aka ya rama kun gane ko to amma kuma akwai wa hadisin da ya ce la qafa hadisin tirmidhi kullu da ke ko to kaga wannan shine amma ka dura minna min nahiyatul abin nan qiyas in ba dan an sami nusus ba mantuk kullu ko don domin la qiyasa ma annas in ka samu nasi kuma ba maganar qiyasi in ba haka ba kaga hadisin yace ya cika ya ciko zai iya yiwuwa kana nufin ya ci gaba da wannan in ka fahimci haka wani kuma zai iya fahimtar a'a ya ciko wani makafin wannan dai kenan wani kuma zai iya ɗaukan fala shay'a alai babu komai a kansa na zunubin wanda ya ci abinci da rana a watan ramadan da gangan don mutumin da ya ɗauki abinci ya ci da rana a watan ramadan inda zai azumi har tsawon rayuwar shi ba zai mai da gurbin wannan ƙwaya ba zunubi ne ko ba zunubi ba ne zunubi ne sai aka ce to shi da iyi da mantuwa babu wannan zunubin a kansa sai dai ya ramu wannan ƙwaya kun gano wanda ke ko to amma kaga nasin cewar fala la qada alai babu wata ramuwa akan shi kaga ya fayyace al'amuran kenan baki da qala rahimahullah wa ya'samu in kana amdan amma inda gangan yayi yana yana wa ya'samu kuma yana daukan laifi in kana amdan in yi hakan da gangan ya ci ko ya sha a wata ramadan da gangan wata jibo alaihir kafara bayan wacce ramuwa kwaya ɗaya da zai yi inda gangan ne to kuma kafara ta zama wajibi a kan shi idan aka ce wajibi shine ma yufabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki shine duk abin da mutum in yayi yana da lada in ya bari kuma yana da zunubi shi ake nufi da wajibi to wajibi ne akan shi ya kafara bi ahadi salasati ashiya da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ala takhayyir an bahi zabi wahiya waɗannan abubuwa guda uku in ma ya ta'amu sittina miskina ko dai ya ce da miskinai sittin ya ciyar da su abincin da za su ci su ƙoshi kullu wahidin kowanne miskini ɗaya muddun zai ɗauki muddin nabi bi muddihi sallallahu alaihi wasallam zai ɗauki muddin nabi guda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wa huwa afdal kuma ciyarwa ita tafi dan za a rage adadin talakawa kenan kun gane ko miskini nawa 60 To ya ɗauki muddin nabi 60 ya ba miskini ɗaya fa bai yi ga miskini ɗaya ba yanzu wani kuwa in ya ɗauki mudin na sittin ya ba miskini ɗaya bai yi ba ai ba fi daga ba ce kun gane ko miskinai sittin ɗaya biyu uku hudu biyar sai ya ba su shi to ya halatta ya babbar kula ya dafo dafaffen abinci Ali bin Abi Talib yake cewa ci biyu kun da ke ko da yake magana kan kafarar rantsuwa Imam Al-Qurtubi ya kawo bayana a cikin suratul Ma'ida inda ake magana rantsuwa Ali bin Abi Talib yake ci biyu su ci da rana su ci da yamma da dare saboda an ka tara miskinai 60 ba a ce maka samari 60 ba fa eh miskinai sittin. in ka tara suka ba su dafaffe da rana suka ci suka koshi sai ka ci to kuma don Allah da daddare ma dai akwai irin wannan ɗin sai a dawo kuma a abin na haka kuma insha Allah ta'ala akwai kuɗin mota kuma ko da babu mashin akwai motoci da za su kai mutane har su mun ci wannan da kyau ko قال رحمه الله عز وجل أو صيام شهرين متتابعين ko ya azumin watanni biyu mutatabi'ai ne masu biye da juna kaga in yi waɗannan azumi biyu watanni biyu masu biye da juna ibada ta tsayu ga kanshi ne ko ta kai ga wani ta tsayu gare shi sa malam yace ciyarwa ita tafi dan ya ciyar da wannan ya ciyar da wannan ya ce a kaga an samu suke ne ta. zai yi azumin wata biyu a jere in ya fara ɗaya ga wata a ce ya fara ɗaya ga wata muharram kun gane ko kaga zai gama talatin ga watan safar kenan ko ashirin da tara ga watan safar to idan ya fara ɗaya ga wata sai zama wannan watan ya yi nusan ma'ana yi ashirin da tara wata na biyu ma yi nusan wata azumin shi ya cika tunda watanni biyu a jere amma da sharaɗin ya fara a farkon wata in ya fara biyu ga wata kuma fa ya fara a farkon wata a'a to yanzu zai kirga kwana talatin talatin ne saboda zai yi kwanaki sittin ne amma in ya fara a farkon wata ɗaya ga wata sai zama na wannan watan ya ashirin da tara wata na biyu ashirin da tara yana da azumi hamsin da takwas kenan azumin shi ya cika shaharai ne tabi'ai ne amma in ya fara biyu ga wata uku ga wata nawa to sai ya cika su talatin talatin au itiki raqabatin wannan fa ya kasa hakuri ne dare yayi Allah ta'ala ya ce uhilalakum lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum kun fahimci wannan da ke ko shi yana sabon aure ne ko yana waye yana waye ko tana waye tana waye ta bi shi ita ma to kenan duk ya hau kansu to idan tilasta ta ifa kun wace kun mai wannan ko wace irin tilastawa maganganu ne dai masu abin nan qala rahimahullah aw itiki raqabati mu'mina abu na uku ko yanta baiwa mummuna itiki raqabatin baiwa mu'minatin mummuna kamilatin cikakka cikakka ba na kasashiya ba kenan ko ghairi mulaffaqa ba wacce aka tattaro ba daman ku tattara kuka taru kuka sayi ta kana rike ko sai ka ce ka yanta naka ka san a ai ta yanti ba salimatin mai lafiya kenan gare ya dauko kurma ko be ko ko makauniya ko gurguwa la tustahaqqu bi wajhin ba ta cancanta ga wani sai gare shi shi kadai mala ya ce au ita ke kabatin mu'mina ko ta baiwa mumina ai mun sha karanta wani ya yarfa wa baiwa shi mali saboda ya bata kiwon dabbobi sai ta sakaci kura ta yo ta yo daukar shahu ko ta wata daki guda daya sai ya mare ta sai kuma yake so ya yanta ta ɗaya kenan ko kuma wani zai ce ya rasulullah kafara ta hau kan shi yana da baiwa yana so ya yanta ta sai ana Sallama ya ce ya je ya zo da ita domin sharaɗin ne ba raqabatin mu'mina yanta baiwa mummuna sai ya zo da ita sai ana Sallama ya ce mata aina Allah ina Allah yake sai ta ce fi sama Allah yana sama sai manzo Allah ya ce da ita ni kuma waye sai ta ce kai manzo Allah ne sai manzo Allah ya ce a cika fa innaha mu'mina yan ta ta mummuna ce isa turke daga gidan annabta kenan mummuna ce wannan shine karshen karatun mu kan abin da ya shafi azumi a darasi na farko da darasi wannan na biyu kenan abin da zamu magana zamu mu kara akan shi minti ɗaya zuwa biyu haka shine abin da aka saba yin tambaya akan shi me makomar mata masu juna biyu ko masu shayarwa ina fata mun gano wanda ke ko domin a darasin da muka yi da ya wuce na ran asaba mun yi magana akan abin da ya shafi mara lafiya azumi bai zama wajibi akan shi ba matafi azumi bai zama wajibi akan shi ba ina fata mun gano wannan da ke ko to anan sai malamai suka ce mace mai juna biyu mace mai ciki kenan da take da ciki ta ji tsoron abin da ke cikinta sai ta ajiye azumi wana ce na da kyau ko to suka ce abubuwa abu ɗaya ne dahir a kanta ko kuma abubuwa ne kamar haka wasu suka ce za ta ciyar kowanne rana ta kai azumi za ta ciyar wana ji da kyau ko wasu suka ce kuma ba za ta ciyar ba wannan mace mai juna biyu kenan mace mai ciki in muka kai azumi yau sai ta ciyar da abinci amma kai gobe sai ta ciyar da abinci amma kenan ita ta wani tana cin abincinta saboda ne saboda ɗan da ke cikinta sai ta biyu ita ce mai shayarwa wacce take in ta ajiye azumi yaronta ba zai samu nonon da zai sha ba kun lura da ke ko kuma ba ta samu wanda za ta bayar da janga ya shayar mata ba kuma bai karɓi nonon wata ba sai malamai suka ce ita za ta ciyar kai tsaye amma waccan mai juna biyu wasu malamai suka ce za ta ciyar wasu suka ce ba za ta ciyar ba kun gane jumlar da kyau kenan muna da mai shayarwa muna da mai ciki mai shayarwa malamai suka ce kai tsaye za ta ciyar domin kar ku lura rashin lafiya take yi mai shayarwa ba a ba rashin lafiya ba ce amma mai ciki fa akwai nau'i na rashin lafiya tare da ita sai malamai wasu malamai suka ce ba za ta ciyar ba domin ba a sa mara lafiya ya ciyar ba sai ake fa man kana minkum maridan aw ala safarin fi iddatin min ayamin ukhra ba a ce da shi ya ciyar ba a wannan ranar da ba shi da lafiya ba saboda tunda ba a ce mara lafiya ya ciyar ba to hakan nan mai ciki ba za ta ciyar ba kun fahimci wannan da ke ko to za ta rama azumin to malamai sun yi maganganu kamar haka wasu suka ce za ta rama wasu suka ce ba za ta rama ba abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar suna cikin waɗanda suka ce ba za ta rama ba saboda ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko masakin wa alal ladzina yutiqunahu kuma yana hawa kan waɗanda azumin yake ba su wahala in sun yi suna galabaita fidiyatun ta'amu miskin sai su ba da fidiya ciyar da miskini guda kowace rana ɗaya miskini ɗaya rana ɗaya miskini ɗaya kun fahimci wannan da kyau ko kai tsaye ayar ta yi nuni ne kan wanda yake dattijo da ba zai iya azumi ba wanda yake dattijon da ba zai iya azumi ba ba a tsammanin nan gaba zai warke ya zo ya zama saurayi ya zo ya rama waɗannan azuzzumuka kun bayyanci maganar da kyau da haka anas ibn malik ya kasance a ƙarshen rayuwar shi ya ajiye azumi ne ma yana cewa sai suka yi ilhaki sai aka riskar da mai juna biyu da mai ciki aka riskar da su da wa alal lazina yutiqunahu shi yasa aka ce ba za su ciyar ba dalili na farko kenan dalili na biyu kuma hadisin da yake cewa wadda Allahu shiyama siyama anil musafiri wal hamil wal mardi aw kama Allah ta'ala ya dauke azumi ga matafi da mai juna biyu da mai shayarwa mun samu dalilai nawa kenan biyu wannan dalilai yasa wasu malamai suka ce mace mai juna biyu cewa kawai za ta yi ba za ta rama wannan azumin ba wasu malamai kuma suka ce a'a za ta ciyar ita mai shayarwa kenan za ta ciyar kuma za ta rama azumin kuna jina da kyau ko ita kuma mai shayarwa abin nan mai ciki mai juna biyu kenan ita wasu ka ce ba za ta ciyar ba tunda ba a sa mara lafiya ya ciyar ba amma suka ce dukkan su za su rama wannan azumin guda da mai ciki ko ta ciyar ko ba ta ce ba za ta rama abin da ya zana ce ko ta ciyar ko ba ta ciyar ba saboda malamai sun kara mu juna sani akan wasu ce za ta ciyar wasu ce ba za ta ciyar ba saboda ko da ta dauki ma na ciyar wanne za ta rama ko da ta dauki ma ba za ta ce din bane dai za ta rama hakan nan mai shayarwa ita ma za ta rama kuna ji da ke ko saboda me ina magana magana ta biyu kenan waɗanda suka ce za su rama suka ce wata aya da ta magana ta ce wa alal ladina yutiqunahu fidi wa alal ladina yutiqunahu fidiyatun ta'am masakin wannan ta shafi dattijai bata shafi mace mai ciki ba ko mai juna biyu domin tana warkewa ta yi azumi nan gaba saɓanin dattijin da ba za a ce ya sake dawowa baya ya samu wasu shekarun da yana matsayin ƙuruci ya rama azumi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau sai suka ce akwai bambanci tsakanin tsoho da mai ciki ko mai shayarwa dan za ta haihu in ta haihu za kuma ta shayar za ta watsake ta zama ta ya zama na ta rama azumin ta wanda yake kuma babu wani haufi akan wannan ɗaya kenan sai kuma wancan hadisi da ya ce an ɗauki azumi ga matafi da mai azumi da mai shayarwa da mai ciki sai suka ce ai an ɗauki azumi aka ce an ɗauki azumi ma'ana an ɗauki kafara an halatta musu su aji amma ba wai an hadisin yana nuna cewar ba za su rama ba saboda kowa ya tabbatar da matafi in ya sha zai rama kuma da matafiyi aka lissafa da matafiyi da mai ciki da mai shayarwa saboda haka abin da aka ɗauke musu kafara aka ɗauke musu ba wai ramuwar azumin aka ɗauke musu ba ina fata mun fahimci wannan da kyau me za ku ce yanzu wallahu ta'ala a'lam in mutum yana son ƙarin bayani zai iya duba al-mughni na ibn qudama da al-istizkar na ibn abdul bar sharhin muwatta kuma zaka iya kuma gida ka duba muwatta kitabu siyam babu fidyati man aftara fi ramadan babu da iya maganar fidya na wanda ya aje azumi a cikin watan ramadan imam malik ibn anas ya kawo asar cewar malamai mazawa ilimi sun tafi akan cewar za ta rama bayan ya kawo asar dan abdullahi bin abbas abdullahi bin umar cewar ba za ta rama ba ina fatan fahimci wannan da ke wallahu ta'ala alam ni a dan alfin ba'un da na sani nake ganin kamar mutum ya iya tasawa ramawar shi yafi wallahu ta'ala alam abu na biyu shine abin da ya shafi zakatul fitr mun yi maganar a darussan da suka gabata zakatul fitr tana da muhimmanci za mu sake goya ta ne a yanzu saboda kamar ya zama karshen tunda shine karshen karatu mu na azumi kenan ko babi na gaba da za mu shiga yanzu da izinin Allah shine babin intikafi zakatul fitr tana da muhimmanci ya halatta a fitar da ita kwana uku kafin sallah ko kwana biyu kafin sallah saboda duk wanda Allah ta'ala ya mai wadata ba wai sai ranar sallah zai fita da zakar da kai ba ba sai ranar sallah ba sai ka bayar saura kwana uku saura kwana biyu don wanda ka ba shi ma ya amfana ya kai nika ya musuke ta ya fitar da wanda zai ci shi ma ya fitar da tahi zakatul fitr Da ɗaya kenan na biyu kuma fakiri aka ce a ba ba a ce a ɗauki zakatul fitiri a je bakin titi a ba kuturu ko makaho ko gurgu ba ba a faɗi wannan ba daga mutane su yi hatara su san inda za su sanya ibada su da ubangiji subhanahu wata'ala ya dora musu ita kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ba a ce miskini miskini aka ce mutum ba talaka aka ce ba mutum yana da makwabta ba sai ya tafi wani wuri nema ba akwai makwabtan shi akwai su akwai waye akwai waye shi ya san su ba wasu mutum ya tafi wani wuri ya ja ba da ita inda yake ana kokonton ta yi ko ba ta yi ba Allah ta'ala ya mana muwafaqa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba malikiya kaɗai suka ce za a rama ba mun yi nan kawai da an yi sai a ce wannan ayin malikiya ce haka wannan malikiyanci ne dan ka ce za a rama ba haka bane ita ko ga na rufe bayani da cewar mutum zai iya duba al na ibnu abdulbar ko kuma ya duba al na ibnu qudama kun bai wannan da kyau ko kuma ko bai yi mazhaban malikiya ba ya dauki wata maganar wata mazhabar yayi ko ba muna ta kife na kan mutane su yi karatu su yi ibada da ubangiji subhanahu wataala zai karbi ibada isa wani malikiya ko kaza da yawa malamai mazahir sun tafi akan akan wannan ba wani imam malik kadai ya tafi akan wannan ba imam malik imam anas ya tafi akan cewa mace mai shayarwa in ta ajiye azumi za ta rama wannan azumin guda daya kuma za ta kafara ba faɗi wannan ba kun gane wannan da kyau ko ba faɗi wannan ba kuma yana na cikin almuguni na ibn qudama wannan ta yake cewa dangane da batun azumi mace ce ta sa jan baki jan harshe jan lebe me dangane da azuminta ba za mu magana kan haka ya halatta ko bai halatta ba ta kan yi mai gidan ta kewa kun bayanci wannan da ke ko yanzu wannan mun karanta a baya wa ma wasala ila halki min ghairi fami saboda idan ya zama ba a wajen ramadan ta yi ba ba a lokacin azumi ta yi ba ta yi kwalliyar ba amma sai lokacin azumi abin ya ɗasa mata a makogwaro babu komai amma kuma idan lokacin azumi ya yi a dai haƙuri shi ya fi su kuma inda kasan ka ciyar adan nasu inda kasan bayyana da ado na haramun ne ba ga miji yanzu na ma magana ne kan azuminta ko da ta, ne marasa lafiya wanda ya ba shi lafiya azumin da ya huce saboda ka bai samu ya rama har wani azumin ya shi wannan babu gama siyarwa a kan shi ramuwa ce zalla a kan shi dan bai sakaci ba dan bai samu dama ba kun fahimci su ana magana cewa ne ga wanda yake sakaci kawai ita yace wa man farrata mai ishmawi kenan wa man farrata fi qada'i ramadana hatta dakhala alai ramadan akharu wanda yi sakaci ga lafiya ga komai kawai da shi sai gobe sai jibi sai gobe sai jibi هو أن رمضان يشبه شيء سبحانك اللهم وبحمدك الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك